alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala wannan shine zaman mu na na uku ko a cikin wannan littafin fannin ta'amul baina zawjain ko malam umar bismillah na'am to littafi na gaba na farko a cikin littafin nan bacin mukaddima shine littafi da ya ce fanni na mu'amala tare da mace ma'ana zai magana akan ya ya kamata miji ya mu'amala da matarsa dukanku nan mazaje ne ko to ya za ku yi mu'amala da matanku Shi ne abin da malam zai magana insha Allah sai ce me zaujataka mafolin biyu ya ya kamata ka za kaifa takhtaru zaujataka haka ne ikhtara ikhtaru eh kaifa takhtaru zaujataka ya ya kamata ka zaɓi matarka

ajmalu mata'il haya ita ce mafi kyawun dukkan wani abin jin daɗi na rayuwa mace ta gari ita ce mafi kyawun dukkanin wani abu na rayuwa mun fahimta na jin daɗi na rayuwa dukkan wani abu na jin daɗi na rayuwa da kake tunani mace ta gari ita ce mafi kyau daga cikinsa ta ɗara komai haka duk abin jin daɗin rayuwa in ka same shi ka rasa mace ta gari to wallahi baka samu komai ba haka duk abin jin daɗin rayuwa in ka rasa shi ka samu mace ta gari ka shallake mana sai ce me sai ce faharis na hore ka maza kai kwaɗayi alaktiyari zaujati wurin zaɓar mace wace iriyar mace kowace ya ce idza nazarta ha sarratka wacce in ka kalle ta sai ka ji daɗi sai ta faranta mare ashe ba kowace ba hafas wa in ghifta anha idan ka kai tafiya shine wa in ghifta anha idan yi tafiya ka batta hafizat ka sai ta tsare ka sai ta kiyaye sai ta ka still ta yi ƙoƙarin kiyaye mutuncinka fi ha a karan kanta ba za ta ba wani dama a kan a mai gida baya nan zo Allah ka tsare ba abin da namiji ya ki gudu sama da a hada a tara shi da wani wurin makwanci wallahi inda bindiga sai ya harbi sai da duk abin da zai biyo baya wa malika kuma za ta kiyaye ma dukiyarka ba za ta ke iban shinkafa tana kaiwa gidansu ba ɗanya ta ebi wake ta kai ta ebi mai ta kai ko ta ta iba tana raba ƙawayenta ƙasa akwai wannan su su biyu ne amma za ka ga asarar abincin da ake kai kace su goma ne da kyauta ta wuce hankali wa waladika kuma za ta kula da 'ya'yanka 'ya'yanka ba sa cikin ƙazanta za ta kula da karatunsu za ta kula da tarbiyyarsu za ta kula da komai nasu Allah maɗaukakin sarki yake cewa su ne waɗannan da suke cewa ya ubangijinmu kai mana baiwa daga cikin matanmu da 'ya'yanmu su zama sanyin idaniya gare mu ma'ana ka sanya 'ya'yanmu da matanmu su zama nutsuwa gare mu mun kalle su mu ji nutsuwa mun fahimta sai ce me laraba in suka ce ƙurrata ayun shine sanyi idaniya me suke nufi nutsuwa Abinda zai faranta ma za ka samu nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahu Tun kahul mar'atu li arba'in ana auren mace dalilin abubuwa guda hudu abinda yake sa auren mace abubuwa ne guda hudu sai ce me ko dai dan kudinta ko dan dangantakarta ko dan kyawunta ko kuma saboda addininta maza ka dauke shi ne maza ka dauke bi za dini mai addinin nan sai hannunka ya albarka shine taribat ya daka sai ka samu cikakkiyar riba mun fahimta in laraba suka ce taribat ya dahu ma'ana ya samu riba sai ka fi morewa taribat ya daka sai ka fi morewa ma'ana in ka ɗauki mai addini wancan ya ɗauki mai kuɗi wanda ya ɗauki mai matsari wancan ya ɗauki kaza to ka fi su caɓawa ka fi su gwangwajewa ka fi su morewa mun fahimta? eh ana samun wacce ta hada hudun shi yasa mai addini ta fi mai dukiya mai addini ta fi mai dangantaka mai addini ta fi mai kyau haka mai addini da kyau ta fi mai addini kadai mun fahimta mai addini da kyau da dangantaka ta fi mai addini da kyau mai addini da kyau da dangantaka da matsayi da kuɗi ta fi mai addini kaɗai mun fahimta wannan shi ne sai ce mai allah ka ba mai hudu ko sai ce mai fak mhm. Mhm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi addini ko mm. li'annal mala saboda ita dukiya mm-hmm. tana karewa walhasab dangantaka tana mutuwa ai yar wane ce da zarar wanan ya mutu shikenan ko ba ka ba yar sarki ce ko yar gwamna ce ko yar wane ce ko yar kaza da zarar wannan ya mutu shikenan shi yasa ya ce walhasabu ya mutu dangantaka tana mutuwa mm-hmm. wal jamalu yubla ko yabli shi kuma kyau yana tsufa yana gushewa mm. amma shi ku addini dawwamamme ne wanzaje ne in fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita fa duniyan nan da kuke ganinta wani jin daɗi ne mhm. mafi kyawun jin daɗin duniya shine mace ta gari dukkan wani jin daɗi na tarkace na duniya da ta tattara mafi kyansa mafi tsadarsa mafi wannan ɗinsa ita ce mace ta gari na'am sai ce mu wata rana umar ɗan khattab ya fita lokacin da yake sarkin muminai ga baki ɗaya na duniya yana zagaya cikin kwararo yana jin yaya yana ganin yaya halin talakawansa suke da daddare sai ji wata mace ha tana umartar yatta mhm, an takhluta labana bilma'i kan cewa ta cakuɗa nono da ruwa ta yi wa nono mis da ruwa mhm. sai wannan eh, budurwar nan take cewa yar amirul mu'minin umar dan khattab ya hana a cakuɗa nono da ruwa ya yi doka duk wanda ya cakuɗa nono da ruwa sai an mai bulala sai an mai hukunci mhm. sai uwan nan take cewa ya eh, ke yata to ai umar baya ganin mu ba muna gida ba shi yana can ofis dinsa nan ku bata san shugaba ne adali ba da yake zagayawa cikin talakawansa ba tare da bodyguard ba ya je ya ji ya suke ciki mun fahimta mm-hmm. Mm-hmm. sai ita uwar ta ce to ai umar baya ganin mu don mi ma yaushe ya san mi sai ita yar ta ce idan umar baya ganin mu ai to ubangijin umar shi yana ganin mu mhm. yayin da sayyidina umar ya ga wannan fa yarinyar mutuniyar kirki ce kuma tana da addini sai sauri ya nemi aurenta ya nema ɗansa asim aurenta ku duba ku gani sai ce umm mu umm, umm, fa an jaba min ha sai ɗansa asim sai ya haifi ya daga ita wannan matar nan daga ita wannan yar fulani na mai sai da nono barin ce muku yar fulani za ku fi gane ko ita daga wannan yar fulani na mai sai da nono sai ta haifa mata ummu asif sai ta haifi ya ta sanya wa yatta ta suna ummu asim wacce ita kuma ummu asim din ji yatta ta ita ce ta haifuwa umar ibn abdulaziz shugaba adali ku duba ku gani an ya zaɓa wa yarsa mace ta gari dalilin kasancewa ya zaɓi mace ta gari ya zaɓa wa ɗansa mace ta gari sai ya zama silar da jikansa ma ya zama nagari. wanda umar ibn abdulaziz ana lissafa shi a cikin khulafa'ur rashidun ma'ana khulafa'ur rashidun wanda suka samu shekara 40 din na na annabi sallallahu ya ce kalifanci shekara 40 ne mun fahimta yana cikin wanda suka ya samu wannan mun fahimta kaga sai ce khamisul khulafa'ir rashidin na biyar cikin khulafa'ir rashidin mun fahimta sai ce me tazayyan lizaujatika kake ado saboda matarka abu na gaba ko ba wai ita ta ado saboda kai ba ita tana ado kai ba ka ado mm, sai ma da ya ce mai a ko da yaushe ka kasance kana cikin kyawu a cikin idanun matarka ma'ana koyaushe ka kasance kana sabunta ado a idan matarka kada ta iya gane shiga ka guda ɗaya mun fahimta mala abdullahi Azakallahu. na sai ce ka ke yin ado gare ta kamar yadda kake so ita ma take yin ado gare ka. Allah maɗaukakin sarki yake ce. Suna da haƙƙi a kan ku ko maza irin haƙƙin da kuke da shi a kansu. Kana da haƙƙin ta yi maka ado to ita ma tana da haƙƙin kai mata ado. Mhm. Aya cikin suratul bakara. ibn abbas yadda allah ta ƙara tabbata a gare su yake cewa kama a habbu ni fa na kan yi wa matata ado na kan yi ado saboda matata kamar yadda ni ma nake so ta yi min ado kuma daga lokacin da kake yin ado saboda ita ai gasa za ku sa tsakanin kana yi tana yi kana yi tana yi mun fahimta wannan shine sai ce mu an rawaito a cikin asar mhm. zayyano kuke yawaita yin ado wata nazzafu kuke yawaita yin tsafta fa inna bani isra'il ku sani banu isra'il lam yakunu yaf'aluna zalika ba su kasance suna ado ba ba su kasance suna tsafta ba dalilin haka fazanat nisa'uhum sai matansu suka fara zina eh me yake faruwa shi bai ado ba dundurusu ko kakan gatari <laughs> ita ko wani kuma ya yi ado ko ya ta kalle shi zai birge ta wancan kaga ana so mijin ya kasance ya ɗauke ganinta gabarin wani ita ma ta ɗauke ganinsa gabarin wata to sai ya kasance jiya idan yau ko da yaushe mijin nata yaushe ko zai ɗauke hankalinta gabarin wani mun fahimta sai ce mu dakhala ala al-mu'minin aliyun ko ah eh dakhala ala amirul mu'minin wa eh, eh. a ah, laysa huwa alladhi dakhala dakhala ala ka san wato koyaushe rikici ina ake kawo shi wurin malamai rikicin aure shi sa an ka je ka zauna wurin manyan malamai za ka sha mamaki za ka ji rikicin aure wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan in fahimta za ka ji rikici kala kala wanda in ka zauna za ka ji wani sa'in laifin mijin wani sa'in laifin mata in fahimta sai ke cewa wani abin asali ya samu zai ke cewa da khala ala amirin na umar ibn al-khattab zaujin wani miji ya shigo wurin sayyidina umar lokacin sayyidina umar yana a matsayin kalifa ya zo wurinsa shi mijin a yaya zo sai ce ash'asa kansa cuku cuku cuku baya taje gashi shine ma'ana ash'asa kansa duk ya kukulle gabara kuma kafarsa duk ta yi kura furututu ko wacce za ka ga gefen kafa duk ya yi kura ko sai ce mai shine gabara wa ma'ahu imra'atun imra'atun ne ko tare da shi akwai wata mace yana tare da wata mace shi wannan wanda ya shigo ita matar tana cewa ya kawo ta wurin amirin mu'min tana cewa la'ana wala wallahi ba ni ba wannan wallahi a raba mu da wannan shine la'ana wala haza wallahi a raba mu da wannan shine la'ana wala sai sai na umar sai gane matar fa ba ta son mijin nan mhm. sai ta shi wannan ya ce kai je ka yi aski ka gyara gashinka kuma ka je ka wanke kayanka to yayin da ya je aski ya gyara gashi ya wanka yana dawa ta ganshi sai ta ce a mu koma shi kenan <laughs> mun fahimta to shi ya sa majalisi na malamai wuri ne na rikici abubuwa iri iri iri iri shi sa ana kana buƙatar ka samu siyasar zamantakewa ta jama'a kaga na Umar da aka zo ba cewa yi a to shi kenan arabu ba sai an yi ƙoƙari an gyara shi sa Allah ta'ala ya ce mai wasulhu khair sulhu alkhairi duk lokacin da aka kama fitina aka kama wani kakkai kokarin lalata wannan ya yake da suna yi kokari kaga ka gyara wannan sai ya ce mai Umar ibn al-Khattab da aka gama wannan abin sai yake cewa fata ya tuku kada ku sake kada ku ke tursasa ma 'ya'yanku mata auren mutum mummuna shine ala rajulil qabih matu hibun su ma fa 'ya'yanku mata suna son abin da ku maza kuke so kana son mai kyau ko to ita ma tana son mai kyau kana son mai tsafta ko <laughs> ita ma tana son mai tsafta sai ce mai ma'ani كان معني A زائدة jarisan جالسا a أتته امرأة من أحسن الناس وجها فقالت أصلح الله الأمير إن عم إن عمي زوجني من ليس لي بكفء بكفء بكفء فقال نعم نعم بينما كان معن ابن زائدة معن ابن زائدة lokacin wataran yana zaune yana a matsayin amirul mu'minin ko yana a matsayin gwamna jalisan yana zaune iz tattu imra'atun sai wata mace ta zo wurinsa min ahsanin nasi wajha tana da kyawu a fuskarta kyakkyawa ce son kowa kin wanda ya rasa faqalat da ta zo sai ta yi gaisuwa ta ce aslahallahu al'amira wannan gaisuwa ce Allah ya ja kwananka ranka ya daɗe shine ma'ana aslahallahu al'amira mun fahimta kun ga mahimmancin girmama shugabanni sai ce mi sai ta ce ina ammi baffana zawwajani man laysa li bi kuf'in ya aurar da wanda ba class dina ba shine kuf'in ba tsara ta ba me tsara wanda ya aura min wanda ba aji na ba ka san kowane mutum yana da ajinsa ko na <laughs> sai ce me sai shi sai ce alayya bi zaujiha aje a taho min da mijinta mm. sai da ai gwamna ne ko mm. sai ce subhanallah sai aka kawo masa wani mutum mafi muni daga cikin mutane hai'a ta fuskar sutura ma da ta fuskar wannan mun fahimta mm. sai ya ce ma hazihi minka me alaƙa ka da wannan shine ma'anar ma hazihi minka me alaƙa ka da wannan sai ce matata ce sai shi gwamnan ne ya ce halli sabila sake ta sai ya sake ta aka tursasa za ta je tana neman wasu hmm. kaga kuma an taimaka mata wurin fajirci shi yasa Allah ta'ala ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya kada ku tursasa ma 'ya'yanku fa ku tursasa su su je su shi yayin da suke da buƙatar kame kansu ma'ana malamai da suka tashi bayani a kan wani shine mutum ya tursasa mai yarsa ta auri wanda ba so take ba to ka tursasa ta ta je ta yi lalata sai ce ne ah, imra'atan wani mutum ya auri wata mace jadduhu to da mai ya ce akwai zantuttuka na hikimomi sai kakansa shi kakan wannan mutumin yana daga cikin mutane masu azanci shine hukama mutane masu azanci sai kakansa yake mai nasiha yake ce masa to ka yawaita sa turare me yasa saboda mace duk lokacin da ta shaki ƙanshin turare to sai tunanin saduwa ya faɗo mata a nan saduwa ake nufi mun fahimta kaga me yake nufi da ka yawaita sanya turare ba kawai ta bulbula turare a kaya masu datti ba aka kula da me kwalliya da tsafta sai faɗi ga dalili da zarar mace ta shaƙi turare ba abin da yake zuwa kanta sai me sai saduwa na shine zakaratin nika annika shine ma'anar alwata na tamdahu zawjiha zaujaha wata mace ta faɗi wata magana tana yaban mijinta eh, eh, sayazifu take cewa zauji mijina fa ya jilisu yadda yake zamansa a gida yana zama a gida in ka gan shi a gida a zaune yayin da muke tare da shi a cikin gida fi akmali zinatin za ka ga yana ya kure a daka wurin me wurin ado ko ka annahu zifuli kai ka ce a ranar zami da ran angwanci ya ango yake a ranar da za a kai shi amma fa wannan adan duk ba zai yi ba in ba kuɗi mala sai an tashi an nema na sai ce ne abu na gaba sai malam ya ce akrim ahla zaujatika ka mutunta dangin matarka mm. domin shi ma yana cikin abin da zai jawo ma soyayyarta mm. kada ka zo kuna ta rikici yar gidan matsiyata yar kaza kaza kaza to ba abin da ba za ta yi kima a idan ka ba haka ba za ta yi kima a idan ƴaƴanka ba mm. duk wanda zai ke zagin matarsa yana dura mata a shari'a yana ce mata matsiyaciya yar gidan matsiyata yar gidan talakawa kaza kaza wallahi ba za ta yi kima a idan ƴaƴanta ba da zarar 'ya'yanta sun wulakanta ta shine asas shine na farko shine wanda ya so mu buɗe kofa na'am sai ce me inna ikrama aqarib zawjatika wa ihtiramihim juz'un min ikramika li zawjatika ka sani girmama da mutunta yan uwar yan uwan matarka mm. makusanta matarka wani bangare ne da yake nuna ka girmama matarka eh da minti nawa za mu tsaya da ashirin ko da saura ka sanya mahaifiyarta ka ɗau mahaifiyarta a matsayin uwa a gare ka ka ɗauki mahaifinta a matsayin uba a gare ka mhm. ka ɗauki dan uwanta kaninta ko wanta a matsayin kani kowa a gare ka ka dauki kanwata ko yata a matsayin kanwa ko ya a gare ka wa bidhalika da wannan ne ta dumul mahabbatu baina kuma. sai soyayya ta wanzu ta dawwama ta tabbata a tsakaninku wa sai matsayinka matsayinka da ƙimarka da mutuncinka ya ƙaru a idanta mun fahimta mm. matsayinka da ƙimarka da mutuncinka sai ya ƙaru a idanta sai ya ce mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana farin ciki yana nuna farin ciki yayin da dangin matarsa suka zo Ta ta wani ya siyo kaza ko karaye ya siyo kaji ina ji guda ana irin hikaya ake kawowa bai zama lalle ya zama gaskiya ba kaji guda uku yana kawowa sai ga uwan matarsa da kannan matarsa sun zo su su sai ya tafi shi ya yi tafi shi ya yi tafi shi ya yi tafi shi ya yi tafi shi shi da bai ce musu komai ba to ita damun ta san karayayye ne sai aka gyara kaji ta soya ta mai sai ta ɗauki rabi a cikin kaji uku nan ta bar nawa biyu da rabi ta ɗauki rabi ta ɗan ga musu suka ci daman unguwa za su fita sai suka fita ga baki ɗayansu bacin har sun fita sai ta ce ah, na yi mantuwa bari inda ina da ku jira ni sai ta koma ta ce ka leƙa kicin za ka ga kasanka a can <laughs> hikaya ce to bai zama lalle ya zama gaskiya ba yana zuwa ya ga kaji guda biyu har da rabi an ce nasa sai ya ji kwanciyar hankali ta tafi sai bi ta da gudu ya tare su bayan aure kuwa kulla mana abota da ita <laughs> me yasa wannan ka karaya ce to kaka zama karayayye akwai wanda da zarar yan uwan matarsa sun zo sai karaya sai ta da fada sai hanci ne to kuma in zai fita ya ja kofa bam in zai shigo ya menene ɗansa ya zo ya tare kai dana ku cika bani wuri kaza kaza menene ba komai bane yan uwan ne sun zo sun fahimci karayayye ne Allah ya kiyaye annabi sassala yana farin ciki yaushe yayin da makusanta 'yan uwan matarsa suka zo wataran sayyada tuna hala yar uwar khadija matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi izini a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam fa cewa za ta shigo wurin annabi sassala a yi mata izini ta shigo da ya ba da izini ta shigo tana shigowa ya ganta sai ya gane ta mm. sai fuska annabi sassalam ta cika da haske da kyalkyali sai eh, kirjinsa ya yalwata ma'ana farin ciki ya yalwata din saboda ya ganta tazkuruhu saboda ta tuno masa da na khadija yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ya ce Allahumma ya Allah hala hala ce fa uwar khadija ya Allah ga hala nan kun ga addu'a ya mata ya Allah ga hala nan uwar khadija Allahu akbar wani daga cikin masu azanci masu hikima Eh, yana yi wa ɗansa nasiha lokacin mhm. hamataka ka so sirkakka shine hamataka a menene abun akun hamun ko a cikin asma'ul kamsa ko abuka akuka hamuka shine wannan yace ahib hamataka ka so sirkarka wa hamaka kuma ka so sirikinka wa ahalam ra'atika ka so kuma dangin matakka sai matarka imra'atuka sai matarka ta ƙara sanka sai kuma ƙimaka da darajarka ta ƙara a idanta umara بنت ya ce ta zawaja ahadul umara'i wani daga cikin gwamnoni ya auri binta rajulin faƙir 'yar wani talaka me yasa ya aure ta li jamaliha saboda kyanta wa diniha da kuma addini da take da shi fa ma ra'al amiru wali da zaujati duk lokacin da wannan gwamnan ya ga baban matarsa asra'a ilai sai ya sauri ya je ya tare shi sai ya tafi da sauri ya taro baban talaka ne fa sai gwamna ya tafi da sauri ya je ya taro shi wa anaka sai ya rungume shi shine anaka shi shine gaisuwa da larabawa maza suke namiji da namiji a hada wuya haka din nan da ake mun fahimta mubashara kuma shine rungumar da mace da miji suke wannan mubashara mu'anaka kuma wacce maza suke a sahabbai sun kasance suka yi irin mu'anaka ɗinnan, in suka jewa ba su haɗu ba alama ce ta nuna soyayya ga mutum mun fahimta mubashara kuma ta ma'aurata ce sai sauri ya tafi da gudu ya je taro wannan ya yake da suna sarkin nasa sai wa'anaka kuma sai ya rungume shi wa ƙabbala ra'asau sai ya sumbaci goshinsa

ko liyu'azzima qadaruhu fi aini abna'i dalilin da sa nake wannan saboda kimarsa ta karu a idan 'ya'yana tun da kakansu ne sun taso sun gan shi talaka su ce ba za su je gidan ba amma ni da na kasance gwamna suka san su 'ya'yan na alfarmata suke samu sun zama wasu ne sakamakon ni wani ne da ni ba wani bane su ba wasu bane haka ne ko ba haka ba mm. to dalilin da yasa nake yi wa shi wannan sarkin na nake masa haka saboda kimarsa ta ƙaru a idan 'ya'yana kada su raina shi yayin da kimarsa ta ƙaru a idan 'ya'yana to sai kimar idan kimar eh, mahaifiyarsa ta ƙaru a idansu ko ba haka ba kada ma ta yi musu abu taimaka mata fa aka yi aka ɗauko ta ko ba haka ba haka 'ya'yan za su yi zaton taimaka mata aka yi aka ɗauko ta wallahi akwai waɗanda ba sa mutunta kakanninsu kuma ba komai ya jawo ba kawai talauci suke gani suna ganin haka na'am sai ce mi lokaci ya cika ko saura ton din abbas daga kansa kuma sai mu dakata haka insha allah sai wani lokacin